'yan uwa yayanni baƙi daga gurare daban-daban musamman daga nan plateau state nake muku sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu a wannan samina da jama'afin zalatin bida a ƙamatin sunna ta shirya allah mai girma da kaka ya datar da mu fi duniya wal akhira wanda kuma ake yin shi cibiya na alhaji musa mai gandu rahimahullah kuma yana kaddamar da ta'aziyya musamman rasuwar malamanmu na ƙarshe-ƙarshe a sheikh habibu ya haya tsaura da sauran da suka riga yi mu gidan gaskiya muna tare da mala abubakar gero a rugungu eh, sheikh alhassan za'id ga sunan da yawa allahumma fil lahum warhamhum allahumma fil lahum warhamhum mu kuma allah mai girma da kaka ya kyautata ƙarshen mu kuma haɗin kai da ake bayarwa musamman wanda suka zo daga wajen gari kamar su suka fi yawa nan abin mamaki to Allah bai jima ka kai muku sakayya da alkhairi duk wanda ya tattaki dan zuwa neman ilimi to lallai babban mutum ne a gurin Allah mala'iku suna da fukafukan su ga wanda yake neman ilimi kuma dukkan mu hanyar namu ke da shi mai gabatarwa shi ma ɗalibi ne yau masu sauraron ma dukkan mu dai to an bani kamar minti hamsin ko da biyar dangane da ta'addanci da salon shi ko a ce ta'addanci da 'yan ta'adda wannan babi ne wanda yake mai faɗi za a ce al'irhab wal irhabiyuna ta'addanci da 'yan ta'adda ba tare da mun tsawaita ba in an ce ta'addanci wannan abu ne sananne ƙetare iyaka cin mutunci zubar da jini a kisa ƙazabi da duk abin da ya shafi rashin kare mutuncin musulmi kai hadda ma wanda ba musulmi ba mu sani musulunci ya zo mana da hibbu baruriya alkhams akwai wasu abubuwa guda biyar da musulunci ya zo mana da kiyaye su kuma kowace gwamnati abinda ake bukata ta yi ke yanzu al'amarin farko hibzuddi kiyaye addini don za ka ga musulunci ya zo mana da cewa wa abudullaha zai ce wala tushriku bihi shay'a za mu ji qul ta'alau أتل ما حرم ربكم عليكم في ألا تشركوا به شيئا ذابك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ذابك يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون حفظ الدين كياي الدين الأمر ينبيه حفظ النفس كياي ريت za mu zo mu karanta dokokin da kuma yadda musulunci ya ba mu kariya don za ka ji musulunci musamman ƙur'ani da sunna sun rakkaza sosai akan mutuncin ɗan adam da kuma jinin ɗan adam musulunci ya hana mutum ya kashe kanshi ya yi ta'addanci a kan kanshi kenan wala ta kutulu an fusakon inna Allah kana bikum rahima wa man yaf'al dhalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara to kaga hukunci na farko ke kuma wa kana dhalika ala Allah yasira abu ne mai sauki a gurin Allah ya babbaka mutum musulunci ya hana mutum ya kashe kanshi musulunci ya hana mutum ya kashe wani musamman wani ya zama mumini wa manyan yaqtul mu'minan muta'ammidan da gangan kamar da yan ta'addar suke yi Shi za a jazaohu jahannamu iz wannan ayan ta ɗauko mana wa'i wa'i narkon azaba har kashi biyar narko na farko a jazaohu jahannamu sakamakon shi kawai jahannama direct kawai ba gargada hanya kuma khalidan fiha bala'i na biyu zai dawwama a ciki bala'i na uku wa ghadiba Allahu alaihi Allah ya fishi da shi abu na hudu wa la'anahu Allah ya tsine mai albarka tsinuwa ma na an fatattake shi daga rahman Allah ke na biyar wa adda lahu azaban azima Allah ya da mai azaba wacce take mai girma wannan abu na biyu kenan kafin mu zo kai shi hibbun nan yau shi ma ya kamata mu raka za ta sai hibbul mal musulunci ya zo ya kiyaye mana dukiya don Allah ya haramta ya yi wallabi na amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an tarabin minkum yace wala ta taqtulu ah wannan ayin kenan ta hada mana abu biyu kenan ko ta gaya mana hifzul mali kuma da yawa 'yan ta'addan ina su suna bukatar ma a kama mutum kaman kaza a ce a biya miliyan hamsin a ce a biya miliyan ɗari biyar to ina muka ga miliyan ɗari biyar za mu zo mu samu mafita insha Allah to sai ce wala taqtulu anfusakum kaga kenan wannan aya Allah ya hada mana baruriya guda biyu ke hibbu ne da me hibbul mali sai kuma hibbul nafsi to don aka hada musata har ma Allah ya sanya haddi wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma kuma da duk hanyar da za ta kai mu zuwa ga asalwantar da mutum da dukiyar shi musulunci ya hana in za ka hana cin riba hanya ce ta kiyaye ma kowa dukiyar shi ana hana mu rish annabi sallallahu alaihi ya shiga kasuwa ya sa hannun shi a cikin abinci amma Allah ya turo shi abincin nan akwai almundahana yana sa sai ga can ƙasa ruwa ne an jika shi ya ce ma hada ya sahiba ta'am to wannan ne yake nan kai mai sayar da abincin ne wai asabatu sama'u ya rasulullah wai ruwa ne aka ya rasulullah ce a ah, to ruwa kuma sai zo ya da sama ya shiga ƙasa ce to man ghashana falaysa minna kaga musulunci ya zo kiyaye mana dukiyoyi ba naka ba ma har na wani kar ka cuce shi aka hana mu khiyana ha'inci duka wannan akan himmu mai hizbul mali da hanyoyi daban-daban da aka bamu dama kuma mu nemi dukiya ta halal wa ahallallahu al yace wa harrama riba Allah ya halatta kasuwanci ya haramta riba wannan abu na uku ke hifzul mal sai abu na hudu hifzul ird kiyaye mutunci da wannan aka hana mu kazabi kawai mutum ya ce kaza da bakin shi wane mazinaci ne ko wane a a in baka kawo shaidu hudu ba sai amma mutum bulala tamare hmm? da wannan aka hana mu kusantar zina zina Allah bai ce kar mu yi zina ba fa'a sai ce wala taqrabu sai aka ja layi wala taqrabu zina wannan dan a kiyaye mana ne hibdul ilm sannan kuma duk abin da zai kawo mu'amala tsakanin namiji da mace sai aka ba da kariya aka hana mu ikhtilati yau kada maza su dinga ikhtilati da mata wanda ba maharamansu ba yau aka hana mu kalwa kada mutum ya keɓanta daga shi sai ita yanzu suka keɓanta na uku zai zama shi ne shaidan ke to kuma aka halatta mana aure don a yi maintaining hibdul'in kuma aka halatta mutum ya sadu da iyalin shi eh uhilla lakum lailatar siyamin rafatu ila nisa'ikum Allah mai jima da kaka ya halatta amma cikin dare sannan kuma aka ba mu dama lokuta daban-daban nisa'ukum harkun lakum fa'atu harsakum anna shi'tum wannan duka hibbul a kiyaye mutum mutuncin shi sai zama ba zagi ba zage-zage sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun duka wannan ana kiyaye mana daga ta'addanci ke ballanta a zo ka cewa ka sa malami a gaba kana zagin shi ko kana ci mai mutunci a'a musulunci ya zo mana da kowa a kiyaye mai mutuncin shi ballanta kuma ce ka tsine mai albarka la'anul mu'mini ka qatlihi mutum ya tsine mutum ba kaman an kashe shi ne kaman kisa ne wannan abu na hudu kenan hifzul ilm sai kuma hifzul aql kiyaye hankali wannan musulunci ya zai kiyaye mana Hankulan hankulanmu ya hana mu shan abin maye ka duba Allah bai bima da kaka yake ce mana ya ayyuhal ladina amanu sai da kira masu imani innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu duka rijisun min amal shaitani fajitanibuhu la'allakum tuflihu daga Allah ce ku nisance shi bai ce ku kusance shi ba saboda me dan marabauta ina musulunci ya zo mana da hibzul aql wannan shine zama kamar shimfiɗa kenan musulunci ya zo mana da kiyaye abubuwa guda biyar hibdul din hibdul nafs hibdul mal hibdul ilm hibdul aql yanzu muka ɗauki ta'addanci yadda yake gudana to ta'addanci duka ya karya wa'annan dokokin biyar hmm? hibbul din za a hana mutum ya yi addini za a hana shi sallah domin yana ɗaure. Hmm? salli qa'iman fa in lam fa qa'idan to an hana shi sallah tsaye ba za ma ba shi dama ya sallah ba sai dai a daure don ya san addini zai yi sallan yadda ya kamata fattakullaha mastata'tu yana daure ba ruwa ba taimama haka zai sallah wa man lam yajid ma'an wala mutayammaman wanda bai samu ruwa ba bai samu abin taimama ba wani zai ce kamar yaya kenan a kamar wanda yan ta'adda za su kama shi su daure shi kenan maybe ya ɗaure shi a jikin bishiya to kaga yanzu ba ruwa ga ƙasar da amma kuma ba zai iya buga ta ba to fa arba'atu aqwali yuskina mazhaba inda mazhaban imam malik akwai abubuwa guda hudu yusalli wa yaqdi ibnu al-qasim yace haka zai yi sallan kuma amma zai rama abdu ma qala maliku shi ma malik rahimahullah ce a ba zai yi sallan ba ba zai rama ba wa asbagu yaqdi shi malam asbabu dalibi imam mali yace a sai dai ya rama wal ada'a li ashhaba ashhabu kuma yace a sai dai ya sallan zai sallan kuma ba zai rama to kaga ta'addanci ya karya addini sannan kuma ya karya hifzun naf e eh, domin ne za su iya bindige mutum ba ba ruwan kuma su san dan Allah ba to kaga mutum ya shiga nan su dai kawai ya koma ga Allah ba wai ce dan Allah ku yi hakuri ba sai hasbunallahu wa ni'mal wakil yawa hasbunallah Allahumma kfinihim bima shi yawa to kada su da Allah man su ba san Allah ya ce su ba aikin Allah suke ba to sun karya ibnul mal idan sun kama mutum ne ma dan su kwaci ne dukiyar shi jama'a ka'ida ya kamata ba su ne أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي الشيء سي كما أي كاتر إيشا شنبو بيت كل مسلم من سيد ومسلم يا رسول الله إذا متي بين سوي قاتل من دوكيا manzo Allah me yake sallallahu alaihi wasallam la tuqihi malak karka bashi sai to ya rasulullah in ya yake ni fa sai ce ka bashi hakuri sai a a kai ma ka yaƙe shi to wannan ada kenan ko ko a yanzu ma ya ƙe shi to shi yanzu yana tafiya da kayan aiki kai ko reza baka da shi ta ya zan yi yaƙe shi kenan yaƙe shi to ya rasulullah idan ya kashe shi kana aljanna ya rasulullah in ni Allah ya bani dama na kashe shi fa yana wuta to kaga ta'addanci ya karya Hindu mal sai ka ji an lafta kuɗi miliyan ɗari kaza sannan kuma ga cin mutunci hibdul ilm an karya shi sannan kuma hibdul aql domin za su yunwatar da mutum yadda har kwakwalwar shi zai juye ko kuma a ce a bashi abin maye sai ya sha wallahu musa to kar ku je da nisa al-irhab na farko ta'addanci wannan ba sai mun tsaya mu bata lokaci kan shi ba hukuncin shi a hukuncin shi haram domin duka wannan zaburiyatul khams ya karya shi sannan kuma muka duba abinda Allah bai jima ɗaukaka ya gaya mana ƙa'idar Allah shine wala yazlimu rabbuka ahada wa wudi alkitabu فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ce wala yazlimu rabbuka ahada to ga Allah mai jima daukaka baya zalunci kuma hadithul qudusi a cikin arba'in nawawiya hadisin hadithin Abu Dhar ya ibadi Allah ya ce inni haramtu Zulma ala nafsi Allah ce ya haramta zalunci ala nafsihi kuma ya sanya zalunci tsakankanin mu mai haram to kaga daga nan zamu fitar da hukuncin irhab ta'addanci me hukuncin shi haram Allah bai jima da kaka kuma yace wala taqtulu anfusakum hmm? kuma annahi yaktabi ne at-tahrim da farkon aya alladhina amanu la ta'kulu amwalakum kaga la ta'kulu nahi ne wallahi yaktabi at-tahrim la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum cewa la taqtulu anfusakum da wannan Allah ya ce wai man yaqtul mu'mina muta'ammidan mun karanta aya kaga shi ma fa jazaohu Hannamu kenan min iri dhunub domin duk abin da za ce an kai mutum wuta ko Allah ya tsine mai ko an yi fushi da shi ya zama cikin iri dhunub da wannan Allah bai girma da kuka yayyabo ga ibadu rahman ba sa ta'addanci kaji wa ibadun rahmanin ladina yamshuna ala arzi ardi hauna ga tawabu to abu na farko ce wa idza khatabahumul jahiluna magana baki kawai qalu salama ce aminci aminci jahili ya maka jahilci ya maka ta'addanci to kai qalu salama kaga maybe shi zai ware ya tsun shi ne kai kuma sai ka mai haka salama eh to kaga ya maka jahilci to kai ma sai ka nuna mai kai bakin jahili ne bai yi ba fa hmm? za ka ji da yawa mana faɗi irin wannan maganganu zan nuna maka ni da ƙiƙin jahili ne ah, bai yi ba fa bai yi ba fa zan nuna maka ni sarki ne cikin sarakunan jahilai to me ka wannan magana me ka wannan magana zan nuna maka ni da kiki ne zan nuna maka ina da taurin kai ya to saboda ne in za ka Allah siffata ibadur rahman la wa idza qatabahum al na qalu salama aminci aminci to har zuwa Hifudji. din والذين لا يدعون مع الله إلها آخر هذا سنسى بحب الدين ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق أنسى مكيامي حفظ النفس ولا يزنون أنسى محفظ مي العرض قال لك ومن يفعل ذلك kaga wannan لك من يمين حفظ الدين dini eh mutum bai فبلايني hibbun nan mutum bai kiyaye ran shi ba bai kiyaye na wani ba yana cin damuwa sannan kuma hibbun ir mutum bai kiyaye mutuncin wata ba ya zubar mata da mutunci yana damuwa to man fa'al zalika yalqa asama yudha'af lahu yau yawm al-qiyamati yace wa yaqlud fihi muhana kaga bala'i ne sai ke nuna mana wannan haramu ne illa man taba Idan wanda kaga kiran mu babba musamman shirya irin wannan seminars shine muna kira ga 'yan ta'adda su ne su tuba kuma man ba inda tsakanin shi da Allah ne man ba ta Allahu alaihi sauran kuma sai a je gurin Allah to kaga Allah ya yabo ga ibadur rahman ba sa ta'addanci ga wani dokoki guda goma cikin suratul an'am zaka ji sun zo mana da kiyaye wayannan baruriya din ko wayansu daga ciki mu fara daga aya ta 151 a cikin alwasaya al'ashir dokoki goma qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum ku zo in karanta abinda ku ya haramta muku to na daya Allah tushriku bihi shay'a kaga wannan himbu kenan addini wa walidaini ihsana iyaye kuma a kyautata muku kaga wannan shi ma ya shigo karkashin yana tare da hibduddi domin wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a sai ce wa bil walidaini ihsana ha wa qadara rabbuka ta ta'budu illa iyyahu shi ma wa bil walidaini ihsana a qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum Allah fi shi tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana to sannan kuma zai sake fita daga nan ya koma ce himzul ir wanda ya fi cancanta a kyautatawa a kiyaye mutuncin su iyaye man ahaqqun nasi bi husni sahabati sai cewa ummuka sai ce sai wa ummuka sai wa sai ummuka yau da nan tunda yawancin mu ɗalibai ne da kuma malaman mu kaga ramadana yake fuskanta mu kiyaye salon zance yaya ma mutane magana kaga hadisin dai wa ya fi cancanta in kyautatawa sai cewa ummuka yanzu ummu a larabci in ka fassara shi zuwa hauta kaga zai ɗauki ummu za ce uwa ko to yanzu ka yi amfani da wannan yaren ya ce wa ya fi cancanta in kyautatawa ya ce uwarka sewa sai uwarka sewa sai uwarka sewa sai ubanka kaga ai ba za a fahimce gaba to amma na yi amfani da uwa yau sai je yi amfani mahaifiyarka kaga mahaifiya ba wanda zai tuhume ni ko akwai wanda zai tuhume ni kama na zo na fasaran gatsau gatsau gatsau gatsau bai dace ba yau ka ji malami mai tafsiri yana yanzu maganganun da wallahi musa shi kan shi ma yana jin kunya ramman ma yana jin kunya yana rafa fuska a ah, bai kamata ba bai kamata ba to kaga kenan wabil walidaini ihsana zai shiga cikin hibzu mai hibzu li'ir to zai ce wala taqtulu awladakum min imla kaga ya shiga hibzun nafsi kenan kada ku kashe ‘ya'yanku saboda talaucin da yake ƙasa na suratul isra'i kuma fa wala taqtulu auladakum khashyata imla khashya yanzu talaucin bai ba tukunna kana da ‘ya'ya hudu ne biyar kuma salarin ka duka bai wuce dubu ashirin da biyar ba yanzu yaran suka kai goma fa ya kenan kaga kana tsoron talauci to Allah ce kar ku kashe su anan sai yake cewa ah, nahnu narzuqukum wala taqtulu auladakum min imlaqin tunda talaucin mahaifin yana fama da talaucin yake nahnu narzuqukum wa iyyahum a can kuma tunda talaucin baya nan tukunna la taqtulu auladakum khashyata imlaq tunda su kake tsoron dan sababa ba talaucin Allah ce nahnu narzuquhum kafin su zo wa iyyakum kenan arziki duka yana gurin Allah ne to ka wannan abu na uku akwai hibbun nafsi wala taqtulu auladakum min imlaq yace nahnu narzuqukum wa iyyahum yace wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan na hudu ke kaga nan la taqrabul fawahisha duka ya da zina liwaqi kaga akwai hibbu ne hibbu li'ir kiyaye mutunci kuma yake ma zahara minha wa ma batana abin da yake bayyananne hmm bayyananne shi suna abin ba a so ana faɗan shi amma gashi nan a harufa i s k a n to ma zahara minha abin da yake bayyananne wa ma batana da ma wanda yake koyi kaga shi ma duka ya shiga me hibzul li'ir da kuma hibzul aql duka ya shiga zai ce wala taqtulun ka duba yadda Allah ya gaya mana har la taqtulu guda biyu kenan ku na farko shine ne wala taqtulu auladakum min imlaq wannan ita ce doka ta uku sai doka ta biyar wala ta nafsa allati harrama Allah illa bil kai ta mu mu musulmai da wani suke cewa su musulman din ne ma kamar yan ta'addan kai ta mu da muna bin dokokin Allah in tsakani da Allah wani musulmin kwarai ne za a same shi cikin ta'addanci ke musulmin kwarai mai bin dokokin Allah mai bin littafin Allah mai bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya karanta wannan yaje ta'addanci wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq to dai zo biyar sai ce zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun biyar ke mu maimaita biyar din sai ya zauna mana kwakwale قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ديا وبالوالدين إحسانا بيو ولا تقتلوا أولادكم من إملاق nahnu narzuqukum wa iyyahum yace wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan sai wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq yace zalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun to sai wani guda biyar ke to guda biyar sai aka raba su a cikin ayoyi biyu wannan 151 ke sai 152 sai ce wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda kaga wannan shi ma hibdu ne baro baro hibdul kada ku kusanci dukiyan maraya maraya shi ne da baban shi ya rufe yana karami wala wala taqrabu mal al-yatimi illa billati hiya ahsan hatta lil ghaya yablugha ashuddahu mana kenan Allah yana tsoratar da mu akan cin dukiyar maraya to kiyaye dukiyar kuma sai ka koma suratul nisa ka ganshi baro baro yace ah, innal ladina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira sai daga nan kawai ce yutikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadhi al-unsayayn ya to yara mutum ya rasu ya ban su namiji yana da biyu ne mace tana da daya يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلث ما ترك sai zama tuwo ba tiri ke wa in kanat wahidatan falaha nisfu sai a ba ta rabi kaga an fitar da haƙoƙin yaya ke wannan doka ta shi da kenan wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsanu hatta yablugha ashudda har yanzu da hibnul mal yace wa awful kayla wal mizan bil qis kaga himdul ma kada zama kana cutan wa'azu da wannan Allah ce wailun lil mutaffifi wailun lil mutaffifi Allah ya fara suran da karbi karbi alladhina idza taru ala nasi in shi zai zai auno yastawfu zai zai ba cika mai wa idza kaluhum in shi zai auna ka kaji sai aka kuwa aka yi hum hum oke kaluhum ne almikiyar ke au kamar na mudu awwazanuhum kamar na keji kenan kilo yuksiru sai ya tawe eh, me yasa haka ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin azim kaga wannan shi ma mafita ne daga ta'addanci yau mu dinga tuna lahira mu dinga tsoron Allah ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun yace li yawmin azim wace ce yawmun azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin gaba ɗayan mu a lokacin ne kuma ake cewa ido zai rena fata to mutum sai ya tsamo tsamo kuma wallahu luka sai zama cikin a tadruna manil muflis ƙarshen ƙarshe za a mai warwa su in ma yana da shi ke gama na ba za ka samu baya sallah ba kuma sunan shi irin wai na manzan Allah sallallahu alaihi kaga za mu ce Allah ya sarwa manzan Allah sunan shi irin na Abubakar ko za a ce Abubakar Wai baban da ce Muhammad Allah ya isa wallahi amma ka samu baya sallah ba to salloli nawa ne a rana bai zani ba fa wacce ce sallar safiya me ya sunanta bai sani ba ba irin karfe ɗayan nan an kira sallah wacce sallah ake yi wallahi bai sani ba wanne da in rana ta fadi ake me raka nawa ne rabbal ma bai sani ba amma sunan shi musulmi ne to ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin adhim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin to za a zo mai warwaso gaba daya ya zama ba shi da ko fisin lada da ya rage kuma shi ya cuci mutane da yawa yanzu ya sha kenan ina sai a ɗibo laifuffukan a talabta mai daga nan kuma sai wuta ke to wannan kaga nukta ta bakwai hibbu mai kenan alma wa auful kaila wal mizana bil qist lati la nukallifu nafsan illa wus'aha yace wa idza qultum fa'dilu na akwai hibbu mai kenan hibbu li'ir kar kai kazafi wa idza qultum fa'dilu kar kai shishigi kuma yace walau kana za qurba wa bi ahdi llahi awfu zalikum wasaqum bihi yace la'allakum tadhakkaru to sai ta goman ita ta gangame gaba ɗaya ke wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu kaga da tattara mana duka zaruriya din gaba ɗaya ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هذا نفر قول تعقلون تذكرون تتقون لأن هذا كيف نظر ذي تفسيري سينا دوبا تكونا إيه؟ سيكا دوبا كراتون سوسي سيكو مكا ساكي دندك آوا سيكا ساكي دندك آوا إن كده زعين هذا لاي إيه؟ ذلكم وصاكم به zai ce la'allakum tattaquna na farkon kenan fa a na karshen sai in kawo shi a na farko eh na farkon in kai shi na tsaki a sai ka dandaka kuma ga kayan ayyuka da yawa da za su sauƙaƙe mana kamu yan yara ta da za a tura mu tafsiri sai mun yi littattafai buhu buhu wallahi kama zuwa yanzu fa babu ko ka ɗauki wayar ka ma ta ishe ka ko laptop ɗinka shi kenan sai littafi ɗaya ya biyu wanda ba za a rasa ba alhamdulillah da sai dan an zo an rasa nafka kuma ya kenan <laughs> eh to kaga kenan akwai hadari sosai mu dogara akan akan wayoyi ko laptop din sai ta baki kuma ka je kauyen da bawan da yake gyara sai a yaya kenan kaga dole yana buƙatar mu yi guzuri littattafai ke hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam yace ijtanibu sab'al mubiqat oke kusan sun gabata ijtanibu sab'al mubiqat ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa sai fara mana da Ya hizbuddin yace ashirku billah wasihir kaga shi ma hizbuddin amma shi sihiri yana tattare da abubuwa da yawa kaga akwai dini a ciki akwai hizbun nafsi a ciki akwai hibbul irbi a ciki akwai hibbul mali a ciki akwai hibbul akai komai ma yana ciki domin an zo ba mutum sihiri za a iya kashe shi in mai addini ne za a iya lalata addini shi za a yi jirkita mai kwakwalwar shi in yana da iyali za a iya sanadiyyar ma raba shi da iyalan shi in ka duba wata ba'u ma ta tafi shayaqinu ala mulki Sulaiman sannan yana wani kasuwa ne kasuwanci za a zo a lalata mai kasuwancin gaba ɗaya sihiri mummunan abu ne wallahi to wa qatlun nafs allati harrama Allahu illa bil haqqi hibbu me kenan hibbu me ah, hibbu nafsi ke wa aklu riba hibbu me wa aklu mali al yatimi hibbu al mali wa tawalli yawm al zahabi akwai hibbu din وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات متفق عليه حفظ العيق كدوبا من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا تاوتر daga cikin hanyoyin kiyaye bayin Allah daga ta'addanci yanzu tsoratarwa kawai kamar yara in ana wayansu bukukuwa in ma namu ne ko nasu kun gane su din da ya suna buga knock out za ka ji ana ta bige-bige ko a ce yanzu ni wuya ne za ka ji ana ta bige-bige to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce la yahillu li muslimin an a musliman bai halatta ba ga musulmi ya tsoratar da musulmi tsoratarwa kawai fa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana to kuma har yanzu ya hana mutum ya ɗauki makami ya nuna ma ɗan uwan shi abu hurairah kamar yadda zacin sai musulmi ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda man ashara ila akhihi bi hadidatin wanda zai dauki makami ya nuna ma dan uwan shi to fa innal malaikata tal'anuhu malaiku za su dinga kine mai albarka kai wa in kana akahu li abihi wa ummi ko da dan uwan shi uwa ɗaya uba ɗaya ne malaiku ba ruwan su to kaga yana nuna maka musulunci ya zo da kiyaye mana ne ya zo da kiyaye mana mutuncinmu da kuma rayuwarmu da ka duba musulunci ya zo ya hana mu kisa sannan kuma har yanzu yake nuna mana idan mutum ya kashe mutum ɗaya faka annama qatalan nasa jami'a musulunci ya hana mutum ya intiha ya kashe kanshi musulunci ya hana mu cutarwa general yace la barara kuma yana cin hadisan da ake karantar da mu tun muna kai tun kafin a haife mu ma arba'in nan nawoyi Allah ya mai albarka kuma hadisi arba'in da biyu kawai wani ce to wai su sai saba'una hadisi ni to ga arba'una ma tun kafin a haife ka ake karanta shi a Najeriya to kuma ya na iya da tare da arba'una ka zalika kuma maka duba karatun da ibnu rajab ya zazzaga a wurin in ka dauki jami'ul ulum wal hikam fi sharhi 50 hadisan min jawami'il kai. aka halatta mana cin mushe ma saboda ka kiyaye ne mushe mushe in mutum ba abin da zai ci sai mushe to an halatta mutum don garura to sannan kuma aka sa mana hanyoyin kiyaye mutuncin lafiyar mu. idan mutum ya kasance ba shi da lafiya azumi muke fuskanta man kana minkum mariban aw ala safarin sai Allah ya azumi mutu la la fa iddatun min ayyamin ukhra bar azumin zuwa wani lokaci in mutum yana cin aikin hajji shi ma fa man kana minkum mariban aw bihi adam min ra'sihi Allah bai ce bar cutar mutu ba fa fidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk sannan kuma har yanzu musulunci zai kiyaye mana abubuwa da yawa wa ana nuna min sara minti hudu ne ko biyar ne ɗazu goma to akwai takardar da ok ga wani mulakas na muhabara maybe inda akwai wasan gurin kawai sai yi muku shiyari a gurin al-irhab fi nazarin islam udwanun alal insaniya wani doktor muti'ullah ibnu dakhi ya yi cikin 2006 wannan kawai mulakas ya bayar mulakas da kuma hanyoyin da to zan yi sauri kawai karanto somarin abin da malam ya bamu a nan somari somari gaba ɗaya gaba ɗaya ya sa mana hukumul irhab yana daga cikin fasadun fil ardi wanda barna ne babba sannan kuma udwanun alal insaniya ta'addanci ne akan mutuntaka kuma Allah ya karrama dan adam kuma tarwibul lil amini tsoratar da amintattu ne ko manzo Allah ce la yahilu li muslimin an yurawwi'a musliman sannan kuma ya ya kasance yunaqibur rahma allati ja'a biha al-islam musulunci ya zo mana da tausayi to ta'addanci yayi baram-baram da musulunci ke to kaga kar ma a ce wani musulmi shine dan ta'adda to an kama shi ma wani irin musulmi ne shi wani irin musulmi ne ko ballanta kuma a ce wani ahlus sunna a wani irin musulmi ne shi wani sunna yake bi sannan ya yanka mana musulunci da musulmai suna da kyakkyawan alaƙa da wanda ba musulmai ba ta hanyar yi musu adalci ta hanyar kyautata wa mutane gaba ɗaya imma zama kai musulmi ne ko ba musulmi ba ne a kyautata maka ko je nake jin labari akwai can filin su kuwa ana rabon abinci ce har da wanda ba musulmai ba sun zo su karɓa ita ai kaga mun samu daidai damar da awake su wanda ba musulman ba a tara su a guri daya kowa je aje mata buhun da za a bata sai to amma kafin haka kafin mu rarraba innal lillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi kaza wa kaza wa kaza ya kun ga yadda ake gaya muku musulunci ba haka kaza kaza to ku karbi musulunci mana gama za mu ba ku dama ne kowa ya je tunani to tunda za a sake rabawa kuma jijjin ma ake rabar. kaga ko jijjin ma to kaga nan jimma sai kuma sake tara su to waye shirya ka ɗau musulunci to kuma sai a ce ga kuɗin mota kowa ga kudin mota musulunci kaga bai ce wai mutum yaƙi ba fa a ta ƙone ƙone musulunci ya ba mu dama ta samu in ma an maka abu ne da Allah ka yi hakuri mana khudil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin yo akwai bambanci sosai da sosai manhajin manzan Allah sallallahu alaihi sallama shi kaga in ma an so a yi attachin ɗin shi so daga ƙarshen ƙarshe zai ba mutum afuwa ne ga wani mushirki bai ɗauki takobin annabi sallallahu alaihi sallama annabi sallallahu alaihi bai tashi ya farka shi a ah, manyan na'uka minni wa zai hana ni kashe ka manyan na'uka minni sai Allah Allah sai Allah takobi ya fada hannun shi to ni ma manyan na uka minni ce kun khaira akhirin ka kasance mafi alkhairi wanda ya dauki takobi bai taba kowa ba ce to ka musulunta ka musulunta illa na kiran dan ta'adda zuwa ga ina musulunci ya shi ba zai musulunta ba sai dai zai alkawari ɗaya ba zai yaki manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma ba zai kasance tare da masu yaƙan shi ba fa qalla sabilahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shi kaga manzo Allah bai ce to sai ka biya kudin fansa ba sai da shi ya je unguwan sai ce tukun min indi khairin na sallallahu alaihi wasallam to kaga mi kwaikwayo da sayyidul anami wa innaka la'ala khuluqin azim to kar wani ya zai hada ta'addanci da jihadi hanyar daban-daban muna tare da fiqhul jihad akwai littafi da Dr. Yusuf Allah bai rahama yayi kin kaji kawai fiqhul jihad kai kai kai to ka zama musan fi kuri jihadi ba za a zo ana ta'addanci ne da sunan me musulunci amma kuma an hana kar a taba wani kar a taba wacce kar a taba wacce kar a taba wancan wanda ba ruwan shi ba kar a taba shi to kaga musulunci ba irhab bane ba ta'addanci bane to mu je karshe ina mafita ina mafita oke kafin mafita ya ce al'asbabun ra'isiyya lil irhab manya-manyan hanyar da suke kaiwa zuwa ga ta'addanci yanzu na farko akwai aljahalu bidini yanzu ka duba kakaf wanda suke ta'addancin nan za ka samu sun jahilci addini akwai kuma a tashdini ala nafsi tsananta ma rai da kuma tsananta ma waɗansu. akwai al anil wasatiyya kuma wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata to mutum ya ya fita daga al-wasatiyya kala sai kaga ya koma dan ta'adda sai kaga ya koma zagin malaman shi wallahi musta'an sai kaga yana kafa kemara yana zagin wa'i zagiwa ne zagiwa ne kuma fa da yana firamare yana nursery ko kuma yana js1 js kaza duk karantar da shi yake yanzu ya dan fara shiga intanet ya kwaso daga can daga can sai ka yana zagin malamai shi wallahu musa azbalal wal ghiwaya mutum ya zama batacce ya kauce ma littafin Allah da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kaga ya koma addanci tafsirul muslimi kafirta musulmai ka duba ya boko haram ka fara hmm? kafirta musulmai kafirtawa ne kafirtawa ne daga nan kuma sai ka dauki makami ka duba dai sanadiyan wannan al'amari har yau ana zubar da jinin mutane inkaru ma laisa bi munkar abinda ba munkari ba mutum ya dinga inkarin shi wallahu musta'an yana kai mutum zuwa ga ta'addanci su uzzanni bil akhari mutum ya kasance yana mummunan zato ga mutane kuma Allah ya hana mu ya allazina amanu jitanibu kaseeran min adh-dhann inna ba'd adh-dhanni ithm akwai algulu fi din shishigi a cikin addini akwai shishigi wajen kafirta mutane a ce wani kafiri ne to wanda bai yadda ba ma kafiri ne shi ma ya bi shi baban shi ma da babar shi da familin su gaba ɗaya sun bi su a ce me me me kai baba kuma da baba ciki wallahu musta'an algulu fi khuruji ala al-hukam a ce su shugabannin da muke da su duk kawai mutum ya kafa su al-ghudu fil jihad duka yana cikin abubuwan da suke kai mutum zuwa ga me ta'addanci ar-raghbatu fil wusul ila sulta mutum ya yi kwaɗayin samun mukami ka duba me yake faruwa a Sudan hmm? an yi gari mai aminci ba amma ka duba yadda ya zama Allah musa ka duba kasashe da dama da aka yi juyin mulki kuma aka fara harbe-harbe wallahu musa Allah bai jima ɗaukaka ya datar da mu fi duniya wal daga ƙarshen ƙarshe ina mafita daga jahilta daga irha to kaga shine in muka san maganin ai muka san cutar insha Allah mun gane maganin a can akwai alqada'u alal jahal alqada'u alal jahal ya zama a kama karantarwa kaga iyayenmu da kakanninmu cikin fulani to lallai aiki ne jikakke hmm? a kama karantar da su bi izinin layi ta'ala to za ka ga mutum insha Allahu ba shi a irin wannan mukafatul gulu yawa shishigi da ba na iya da zarbabiya mukama annan za shi iyakun wal gulu wannan shi ma littattafai ne alqabawu ala zul ijtinabul jadal nisantar jahilci at-tasaddi li ahli al-ahwa'i wal bid'a wanda suke yan bidi'a da kuma masu san zuciya to a samu malamai da ɗaliban ilimi da za su kare yau duk shubuhan da ya kawo ya kasance an dakile wannan shubuhi to Allah bai jima da kaka ya datar da mu fi dunyal akhirah lalle wannan sumina Allah mai gima da kuka yi sanya mata albarka kuma baki da kuka zo Allah mai gima da yi mai da ku gidajen ku lafiya shugabanni da suka yi wannan tunani musamman nan dan Jostau wala Dr. Abdul Aziz ku just not sai rasa menene damuwa a can menene damuwar Allahu ala amma Jostau wallahi sun bambanta in za a yi abu sai kaga shugabanni yau suna nan da su ake yi dumu-dumu to amma a can din sai ka rasa in dai ba wai sallan juma'a ba ta take hada jama'a shi ke nan fa to Allah mai jama'a ka ya hada zukatan mu Allahumma alif baina qulubina wa asli zati bainina wahdina subul salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan